The Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jiya Asabar gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar yanke hulɗar soji da ƙasar Amurka nan take. Wannan shelar ta zo ne kwada guda bayan da wata tawagar manyan jami'an gwamnatin Amurka ta bar Nijar ɗin inda ta kai ziyarar kwanaki uku ta ƙoƙarin sake ƙulla hulɗar soji da sauransu da gwamnatin mulkin sojin ƙasar. wakilin ayamai yamai ma na dauke da karin bayani le gouvernement du niger prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple. Sanarwar da kakakin majalisar CNSP Kanal Abdurrahman Amadu ya gabatar a kafar talabijin mallakar gwamnati a cikin daren jiya Asabar na cewa jamhuriyar Nijar ta tsinke hulɗar ayyukan soja da ƙasar Amurka sakamakon rashin gamsuwa da halaccin yarjejeniyar da aka fake da ita don shigo da dakarun sojan Amurka a ƙasar ta Nijar a shekarar 2012 cikin wani yanayi mai kama da tilashi ba da rai ya so ba. ba haka kuma rashin samun wata gudunmuwar da ta dace daga amurka a yunkurin murkushe matsalolin tsaron da ke sanadin rasa rayukan sojoji da al'ummar niger ya sa majalisar cnsp da gwamnatin rikon kwarya suka umarci dakarun nan dubu ɗaya da ɗari da amurka ta girke a sansanoni daban-daban su fice daga wannan ƙasa ba tare da ɓata lokaci ba a cewar wannan sanarwa Wannan sabon al'amari na zuwa ne a washe garin ran gadin da wata tawagar jami'an gwamnatin Amurka ta gudanar a niger a ƙarƙashin jagorancin mataimakiyar sakataren gwamnatin Amurka mai kula da harkokin Afirka Molishi inda suka tantauna da firaminista ali lamin zain da wasu makarraban gwamnatinsa dangane da shirin mayar da nijar farkin demokuraɗiyya bayan juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023 ko da yake yunkurin ganawar amurkawan da janar abdurrahman tani ya citira lamarin da ke fayyace alamun an yi watsewar baran-baran a zaman da ya hada jami'an kasashen biyu a wani bangare na wannan sanarwa hukumomin na nijar sun nuna rashin gamsuwa da abin da suka kira muguwar halayyar da sakatariya molly molifi ta nuna a yayin ziyarar ta ranakun talata laraba da alhamis din da suka gabata hulɗa a tsakanin nijar da kasashen rasha da iran na daga cikin batutuwan da sanarwar ta hukumomin mulkin sojan nijar ta tabo suna masu kare matsayin kasar da suka ce tana da 'yancin zaɓin ƙawayen da suka dace da manufofinta a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta ƙasar amurka wacce ta yi allah wadai da juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan yulin 2023 ta dakatar da baiwa Nijar tallafin da ta saba bayarwa a fannoni da dama ciki har da fannin tsaro. Haka kuma ta sha yin hannunka mai sanda kan dukkan wani yunkurin kulla mu'amala da kasashe irin su Rasha masu amfani da sojan haya a matsayin hanyar kula da sha'anin tsaro. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Barma da wannan rahoton. Ana kyautata zaton tattaunawar neman cimma yarjejeniyar kwanci ɗamara tsakanin Isra'ila da Hamas da ta cije za ta ci gaba a Qatar a yau dinnan Lahadi a cewar jami'an gwamnatin Masar. Wannan tattaunawar za ta zama ta farko da ta haɗa jami'an Isra'ila da Hamas kai tsaye tun bayan da aka shiga watan Ramadan mai tsarki ga musulmi. masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa sun so a samu cima yarjejeniyar tsagaita wuta ta makonni shida tun kafin a shiga watan ramadan a farkon mako to amma sai hamas ta ki amincewa da duk wata yarjejeniyar da ba za ta kai ga kwanci ɗamara kwata-kwata a gaza ba buƙatar da isra'ila kuma ta ƙi. To amma a 'yan kwanakin nan duka bangarorin biyu na ba da himma wajen ganin tattaunawar ta dawo. sojojin ruwan india sun kubuto jirgin ruwan mv ram na daukar kaya a yankin puntland na kasar somalia jiya asabar bayan kwashe sa'o'i 24 ana ta musayar wuta da kuma turjiya a cewar ministan tasoshin jirgin ruwan yankin na puntland ahmad yasin sala an ce dai ba a raunata matuka jirgin ba 'yan fashin tekun waɗanda ake zargi da yin garkuwa da jirgin mai ɗauke da tutar malta tun a ranar 14 ga watan disamba sun yi musayar wuta sosai da sojojin ruwan indiya shekaran jiya juma'a sojojin ruwan indiya sun yi nasarar yin wannan aikin wanda suka fara tun da daren jiya sojojin ruwan sun kama 'yan fashi talatin da biyar. kuma sun kubuto jirgin ruwan na mv round kuma matukansa na cikin ƙoshin lafiya in ji shi tokar fa a sha'afa ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc barin wutar da ukraine ta yi kan birnin belgorod na kasar rasha ya yi sanadin mutuwar mutane akalla biyu a cewar jami'ai jiya asabar yayin da rasha kuma ke ikirarin wargaza aniyar wasu miyagu ta ketara kan iyakar wani mutum da wata mace sun mutu a wannan harin baya ga wasu uku da suka ji raunuka a cewar gwamnan yankin yacheslav galatkov ta kafar telegram wannan ne na baya-bayan nan a musayar wutar makamai masu linzami masu cin dogon zango da kuma rokoki a wannan yaƙi na rasha da ukraine mutane biyar ma sun ji raunuka bayan da wani jirgin saman ukraine mara matuki ya auna wata mota a ƙauyen golotobo mai tazarar kilomita biyu daga iyakar ukraine a cewar Gladkov. a ƙarshe shugaban venezuela nicolas maduro zai sake tsayawa takarar shugaban ƙasa don sake samun wani wa'adin shekaru shida a zaben da aka shirya yi ranar 28 ga watan yuli a cewar jam'iyyar gurguzu mai mulkin ƙasar a jiya asabar maduro mai shekaru 61 wanda tsohon shugaban kungiyar direbobi ne ya hau mambari ya yi jawabi ga magoya bayansa bayan da mataimakin shugaban kasa diosdado cabello ya ayyana shi a matsayin ɗan takarar jam'iyyar gurguzun sakamako guda ne kawai za a samu wato nasarar jama'a a ranar 28 ga watan yuli a cewar maduro wanda ke sanye da jar rigar jaket ya ƙara da cewa sun kasa hana mu ba ko za su iya hakan ba Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa, da Masu sauraro Assalamu alaikum. barkan da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulra'u jagorar shirin. cikin shirin na wannan mako za mu yi nazari ne akan batun wallafa kayan lefi a kafofin sada zumunta da ya zamo ruwan dare tsakanin al'umma lamarin da masu sharhi akan al'amuran yau da kullum suka ce kamata ya yi a tashi tsaye wajen faɗakarwa don nuna wa matasa cewa ba koyarwar addinin musulunci ba ne illa al'ada. sunana abdulwasi nuna kayan lefi a social media gaskiya kwata-kwata bai dace ba domin ya kamata ya zama private affair tsakanin mijin da amaryar shi kwata-kwata bai kamata wai a nuna duniya ce wai ga abin da ya shi matansa ba and most times in har ma yi wannan kayan lefen sai a gan fara maganganu fara tasowa kayan bai kai ba ga irin kayan da ya shi mata wasu ba ce wai a'a bai da kuɗi ce wata kaya sai maganganu zai fara yawo ra'ayin wani matashi kenan akan wallafa bidiyon lefe a kafofin yanar gizo kusan kowane wata ana yada kayan lefe a dandalolin sada zumunta musamman instagram facebook da tiktok inda wasu matasa ke kokawa akan mummunar tasirin da wannan ɗabi'ar ke yi ga masu shirin yin aure kamar yadda za ku ji daga bakin bakin wani matashi. Sunana Abdulrazak Usman Buhari. Lallai wannan maudu'i babban maudu'i ne kuma abu ne wanda ya zama kamar ruwan dare yanzu a cikin al'ummarmu. Za ki ga kayan lefe sai a ɗauka a sa shi a social media ya yi ta yawo. Wani lokaci ita yarinyar da aka kawo kayan lefen ita ce ma za ta ɗauki kayan lefenta take sawa a social media. Wani lokaci kuma wasu daga cikin ƙawayenta ko kuma wasu daga daga cikin danginta to a gaskiyar magana wannan abu yana kawo cika sosai a wurin ma hana matasa yunkurawa don yin iya karfinsu wani zaki samu shi ga iya abin da zai iya yi kuma yana da karfin da zai iya yin akwati guda biyar sannan kuma a ciki akwati guda biyar nan duk dai abin da ake dan bukata su atamfa jaka takalma dan kayan bacci da sauransu dai alhamdulillah zai iya yi amma mace da yake neman za ta iya ganin wani kayan lilife a wani wuri sai ta ɗauki bidiyon ma ita da kanta ta yi saving a wayanta idan ya je hira sai ki ga a ranar hiran gaba ɗaya kawai za a zauna ne ana kallon wannan bidiyo ɗin. Na'am Abdulrazak ka yi mana ƙarin bayani akan kallon irin bidiyon da ka ambata. Kamar ana baka sako ne wannan abu fa shi nake so. So kin ga shi already ga abin da zai iya yi to amma nuna masa wannan da aka yi sai ki ga ya sa gwiwansa ya yi sanyi a gaskiya ya ji ma to wannan fa tunda ta fara ganin wancan kuma ga abin da take so so kuma ni gaskiya ba zan iya yi ba to menene amfanin mu ci gaba da bata juna lokaci kin ga wannan zai iya saka shi ma saurayi ya ji a to shi ba zai iya ba kawai wannan tafi karfi na ta samu daidai da ita sannan kuma a gefen su mata din su ma sukan ɗauko abin da zafi wani lokaci duk da dai ba dukkansu bane ba za mu musu kuɗin goro ba amma wasu daga ciki zaki ga za su ci wance an kai mata akwati na kaza ni ma irinsa nake so kuma ba fafa ta san ƙarfin wanda zai auri wancan ɗin ɗin ba a'a kawai ita ta gani ne a yanar gizo gani kawai suke to ai su ma me zai hana a yi musu kaman haka idan har za a ma wanci yanzu bari mu ji ta bakin kwararriya a fannin kula da lafiyar kwakwalwa malama maimuna ummi abdullahi wacce aka fi sani da suna coach diddi akan yadda take kallon batun wallafa faifan bidiyon lefe a kafofin yanar gizo ni gaskiya a tunani na batun lefe din nan ake sa social media ra'ayin mutum ne wanda kuma ya ga abin da aka yi wani ya ce shi ma dole sai haka shi fa ya sa shi. cikin wahala duniyan nan ba ɗaya bane ma kowa shi sa ko yatsun mu daban-daban ne baka iya hana mutum sa abin da yake so a social media kowa na da ra'ayin shi amma duk wanda ya sa ma shi wahalan cewa duk wani ta samu wani ni ma sai na samu to ya shiga wahala so wannan is called emotional intelligence ne da tunani ba lallai bane ba ba wata yar mai kuɗi wani ya iya mata akwatuna ɗari kai ma sai kayi kowa na da level ɗin shi kowa ya nema nashi ba wanda ya sai hana wallahi mutane abin da za su iya yi duk abin da mutum yake so yana iya yin sa social media amma kai kuma sai kai ma kanka faɗa ni ga inda nake a rayuwata ni ban san in haka ba so zan yi daidai da ni so ra'ayi ne shin menene lefe a bisa koyarwa addinin musulunci bari mu ji daga bakin malam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim sunana ibrahim muhammad duguri wakilin malaman bauchi kuma shugaban majalisar malamai ta babban birnin tarayyar najeriya abuja to alhamdulillah kamar yadda muka sani shi laife a musulunci wato ba irin laifin da ake yi bisa al'ada a kasashen mu ko a wasu kasashe ko wasu al'adu daban-daban ba abinda alkur'ani yake gaya mana shine allah maɗaukin sarki ya ce duk wanda allah madaukakin sarki ya yalwata masa to ya ciyar gwargwado ba tare da yayi yi ba kamar yadda shi ma wadda allah ya kuntata masa wato ma'ana ya takaita masa samun sa shi wajen ɗaukar ɗawainiya ko ciyarwa shi ma yayi yi gwargwadon abin allah madaukakin sarki ya hore masa domin allah baya kallafa ma wata rai baya dora ma wata rai sai abin da take iyawa to shi ya bamu kuma shi ya yi mu daban-daban ba mu tare mun zamo ɗaya ba don haka dangane ne da abin da ake yi bisa laife na al'ada idan mace za ta yi aure shi mijin da zai aure ta ya haɗa akwatuna daban-daban gwargwadon wadatarsa kuma sai ya zamana a yayin da aka zo aka kawo gidan ita amarya yan uwan mahaifinta wato su ne gwaggwaninta kenan mafiya yawa za ka ga sun zo tare da kawaye da yan uwa da dangi da haula gaba daya a rinka ɗagawa ana guda ana shewa ana ɗaukan hoto ana yadawa musamman kafafen sada zumunci na zamani kuma a rinka sa hoto watakila ma ga amaryar nan ga kuma kuma ango din cewa wani angon wacce wanda zai aure ta ya mata kaya iri kaza na'am malam menene illolin daukan wannan dabi'ar. wannan abun yakan haifar da matsaloli kamar haka na farko dai al'amarin mutane gaba daya ko ya tsumu muka duba ba ɗaya muke ba don haka ba mu taru mun zamo daya ba wata Allah madaukakin sarki ya bata miji wanda yake ba mai samu ba a lokacin da za su yi aure don haka bai samu damar da ya mata kaya irin na wacce ba wata kuma a lokacin da za a yi auren shi mijin yake da dama don haka ya waɗannan kayayyaki kayayyaki amma abin da zai baki mamaki ko ya bamu tsoro shine wata tana shiga gidan to duk wani abin da yake wato na ainihin samu sai ya dace da lokacin da Allah ya kawo jarrabawa sai abin ya tsaya gaba daya to kaga wannan laifin da aka yi wasu sai su fassara da cewa ma ita ce ta zo da muguwar sa'a ma'ana mai farin kafa sannan kuma wata da ake ganin cewa ba a yi mata irin wannan laifin ba zaka ga Allah ya kawo ta gidan yayin da mijin da farko dai bai da wadata amma da zaran an yi auren cikin aminci sai Allah ya ta kawo buɗi na alkhairi wasu sai su ɗauka cewa to ta zo tana da goshi to mu a musulunce abin da muke fassarawa shine harkan aure ba harka ce ta jin daɗi ko kyalkyalin duniya ba a'a ibada ne aure don haka wadda Allah ya bashi kumban susa ya yi gwargwadon hali amma kada ya almubazzaranci ba kuma abu ne wanda za a zo a ɗauka ana nuna wa duniya ba domin aiwa matarsa ya yi don haka wani al'amari wata irin al'ada ce baka wadda kuma ba musulunci ba ne kuma ma muna da labari ai a yanzu abin da ake shine zaka iske a wasu daga cikin ma'aurata din hayo kayan suke yi a kawo a nuna wa duniya a yada ainihin kafafen sadar da zumunci na zamani a dauka cewa ai wane mai wadata ne alhali karya ne to kaga duk auren da aka gina shi akan karya ko dan abun duniya ba dan Allah ba to wannan auren baya dorewa amma auren da aka yi shi bisa manufar addini mutuntawa rangwame saukakewa soyayya to wannan aure shi yake dorewa domin da samu da babu samu dama don Allah aka yi madalla malam wani kira zaka yi wa al'umma akan wannan dabi'ar. don haka ina kira gare mu cewa waɗanda su suka ki yadda su bi karantarwa musulunci suka tsaya akan al'ada in za su yi al'adar su to su je su tsaya can su da abokansu masu irin waɗannan al'adu amma kada su rinka yaɗa wa duniya balle su ainihin karantar da wani abin da zai haifar da wata musiba a wasu gidajen domin wasu ana zaune lafiya zuciya ba ta da kashi watakila ke da aka nuna hoton ki da mijin nan naki in ilimi ne da kuma ainihin wato wayewa da kyan halitta baki kai wata ba to sai gashi nan a yadda ma kike ki aka yi miki irin waccan da ba a yi mata ba don haka inda da watakila da ta samu natsuwa saboda bata gani ba a wajen kowa bata kuma ji labari ba sai ta hakura ta saduda amma ganin yadawar da kuka yi ta tayar musu da hankali har su ba ka ga watakila an yi shiri za a yi auren da mutum mai kamala mutumin kirki ko amma saboda ganin abin da kuka yada sai ya zama an wargaza waɗancan auren da ku san su ba su ma ba san ku ba amma abin da kuka jefa a duniya ya haifar da sharri dan haka mu guji wannan mu ji tsoron Allah ba laifi bane ga mai hali kar ya kuntata kar ya yi koro a'a yayi abin da yake iyawa amma ya tsaya tsakanin shi da masu hali hali irin nasa amma zancen ka daga kana yadawa a duniya wadda al'ada ce ba addini bane abinda addini ya karantar da mu shine idan mutum yana son aure abin da yake a hammu haja wanda yafi komai zamowa wajibi wanda yafi cancanta shine sadaki almahar shi sadakin ma zaka bayar da shine ne gwargwadon ka amma musamman ga masabar ta malikiya shine kada ya kasa da rubu dinar da ke nufi sannan kuma auren da yafi daraja yafi mutunci da lada shine wanda aka yi rangwame wajen sadakinsa a baya bayan nan dai masu fada ji na kara jan hankalin matasa akan kan su rika yin taka tsantsan da abubuwan da suke kallo a yanar gizo don gudun taɓarɓarewar tarbiyya ganin yadda aka fi tallata rayuwar ƙarya a dandalolin kamar yadda alƙalmin ƙiddiga suka yi ni to masu sauraro baki ɗaya kuma anan zamu da sa'aya cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka ni halima abdurraub da na shirya kuma na gabatar ke muku fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bisalam madalla Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Azumi ibada ne sai dai kuma bincike ya nuna cewa yin azumi yana da matukar mahimmanci wajen inganta lafiyar jikin ɗan adam. Kaɗan daga cikin mahimmancin azumi ga lafiyar mutum sun haɗa da rage yawan sukarin da ke cikin jikin ɗan adam da kuma ƙona kitsen da ke jiki. Haka kuma yin azumi na taimakawa wajen rage kiba da kuma inganta lafiyar zuciya. Haka kuma yin azumi yana taimakawa wajen inganta garkuwar jiki wanda hakan yake taimakawa wajen kara aukuwar cuta ko kuma idan ma cutar ta auku ba za ta yi tasiri a jikin dan adam ba. Dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako kuma na farko a watan azumin Ramadana zai yi magana akan yadda mutane za su kula da kansu duba da cewa ana azumin ne a yanayi na zafi da kuma yanda waɗanda ba su da cikakken lafiya ko kuma masu shan wasu magunguna za su kula da kansu domin gudanar da azumin su ba tare da wata matsala ba. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir na shahararren asibitin Turkiya da ke Abuja wato Nizamiye inda ya fara da yi mana bayani akan yadda mutane za su kula da kansu a wannan wata na Ramadan. Likita gare ka. To lallai kam zamanin zafi akan so mutane su rinka yawan shan ruwa. To kuma gashi ibada ta kasance a wannan lokaci saboda haka sai a ɗauki 'yan mataki na dabaru misali da rana a idan zai yiwu inda za a iya dan gujewa shiga ranar sai a dan shiga inuwa aikin da za a iya shi inuwa sai a yi shi a cikin inuwa wannan sai rage irin zufa da mutum zai yi da kuma kenan ruwan da zai fita daga jikin shi da na bukatuwa har zuwa lokacin da za a sha ruwa kuma in Allah ya kai mu sai a sha ruwa sannan kuma wajen sahur shi ma sai a sha ruwa wanda allah ya hore musu kuma da ɗan na'urar sanyaya ɗaki ko wuri ko ofis in sun shiga irin wannan wuri to za a samu sauƙin ruwan da zai fita daga jikinsu shi ma zai sauƙaƙa maganar wato kishirwa kenan To likita yaya ya kamata masu cututtuka da suke buƙatar shan magani kullum kamar su ciwon siga, hawan jini da gyamban ciki da sauransu za su kula da kansu. To masu cututtuka da suke shan maganin kullum kamar misalin masu hawan jini da ciwon sukari suna iya canza yanayin maganin su da zai dace da yanayin azumi wato misali lokacin sahur sai mutum ya sha magani shi ya zama shine na safe kenan sannan lokacin bude baki sai ya sha maganin shi ya zama shine kamar na dare kenan ah, in aka juya aka ci gaba da wannan sai ka ga ba samu wani bambanci da zai kawo wata matsala ba sannan musamman masu ciwon ah, sukari dole duk da ana azumi su kula da yanayin ainihin abincin da aka ba su shawara saboda ya kasance shuga din ya zama a yadda ake bukatar shi To likita wace shawara za ka bamu masu gyamban ciki wato ulcer domin ganin sun gudanar da azumin su ba tare da wata matsala ba? To masu alsa su ma wato masu fama da gyamban ciki da bukatar su ci gaba da shan maganinsu idan sau biyu kake sha a rana ka gani za ka sha lokacin buɗe baki da lokacin sahu da sauransu. Sannan abubuwan da aka ce su kiyaye to da bukatar su kiyaye din ya danganta ga tsananin ciwon nan shine zai za a duba wurin azumi ga mai shi ciwon alsan nan saboda haka idan aka kiyaye abincin da za a ci aka guji abubuwa masu tsami da su lemon mai gas da sauran abubuwa da aka ci su guda kuma suka sha maganin su insha Allah mutum zai iya yin azumin shi To likita musamman ma yanzu da ake yanayi na zafi, shin mutum zai iya fara buɗe baki da ruwan sanyi? To kasancewar azumi ibada ne, komai nashi har da magana shan ruwa da sauransu abu ne na ibada. Idan mutum ya zo shan ruwa ya ga yana buƙatar ruwan sanyin nan ba dalilin da zai hana ya sha ruwan sanyin shi. Idan ka samu ɗan dabino ka karya da dabinon ka Eh, sannan ka sha ruwanka babu wani haufi wasu za su ce ba sa son ruwan sanyi saboda watakila zai kulle musu ciki amma in ba don haka ba babu wani dalili da zai sa a hana mutum shan ruwan sanyi ni kan idan na yi azumi abin da nake fara kurba da na samu dan dabino nan to ruwan sanyi ne insha Allah Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma za mu je ga amsa tambayoyin masu sauraro. Wannan ya ce mu da muka saba da motsa jiki yaya ya kamata mi a watan azumi bayan sahur ko kuma gab da buɗe baki ya kamata mi a atisayen mu. Tambaya daga barista Rabi'u Gusau daga Gusau jihar Zamfara. Azumi baya hana motsa jiki wanda ya saba kuma ya ga zai iya zai iya ci gaba da motsa jikin shi. shi illa iyaka idan ka ji ba za ka iya ba to ba lalle ba dole sai ka hakura. To madalla yanzu kuma Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi zai yi mana ƙarin bayani akan azumin masu matsananciyar ulcer wato gyamban ciki. Likita gare ka. ga marasa lafiyar da sun san suna da peptic ulcer disease wato ulcer kenan na wannan ciwon cikin nan to ya kamata a ce sun kiyaye yin azumi azumi Allah subhanahu wataala ya faɗa mana ne akan zamu iya yi amma kuma sai ya sauƙaƙa wanda suke tafiya ko matafiya ko kuma da ba su lafiya kamar yadda ya faɗa a cikin suratul maqara yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyamun ma'dudat faman kana minkum sai ce mene maridun aw ala sifar to wannan maridun din na ya hada da wanda suke da tsananin ulcer da ya san cewa in yi awa hudu biyar shida bai ci abinci ba zai iya damu shi akwai wanda su ce a sai sun rigima sun yi azumin nan bayan kuma Allah ya riga da ya kawo mana sauki sai suna yin wannan azumin na lokacin da aka ana shan ruwa to da idan Allah suna shan ruwa za mu iya da su asibiti ko sai ga yan kwana uku kwana hudu ana ta maguna na allura Allah ya riga da ya kawo sauki to sai ka yi haƙuri sai ki haƙuri kuna shan azumin kuma ba ma sallan a zo a ce azumi ba ga mutumin da yake yawan cin kayan maiko ko kuma kaya wanda yake abinci wanda yake akwai ah, wato ainihin ah, yaji abincin da akwai a lot of kama a ce gas irin wanda ya hada da irin kayan su irin sodas din ko irin kayan lemu na kwalba haka mutum yana da kyau ya kiyaye su saboda mu manya mai abubuwan kamar haka ne guda biyar in kana so ka yi fighting against ulcer ko kuma ka yi protecting kanka ko kai preventing wanda ka san kana da shi na farko abinci ne mai yaji na biyu abinci ne mai maiko na uku abinci ne wanda yake da tsami na hudu abinci ne wanda akwai gas a ciki sai na biyar kuma yawan rashin cin abinci sai sa mukan ba da shawari wanda yake da ulcer ba laifi bane in ya ci abinci sau shida a rana wanda zai ci ai sau shida ya yawa a'a ai ba na ce ka tara abincin bane kowane ci so ɗaya ka zauna ka ci da yawa a'a ko da kaɗan kaɗan kaɗan kana ci kowane bayan awa hudu hudu haka yana hana hyper acidity wato ainihin acid ɗin da yake jikin ɗan adam ko ɗan adam yana da shi yana hana shi taruwa dama in ya taru oxygen na ba kuma mana illa ciwo ne so na acid ɗin ne je taɓa ya kai ji al misali yau kamar ka ji ciwo a hannunka sai ka zo ka ɗaya yaji ka sa dole zai maka zafi to shi ma haka ulcer yake yin zafi ga marasa lafiyan da already suna da shi so a yi haƙuri da azumi sai a samu malamai na addini addini sai su bayani wani hanyoyi za a bi don rama wa'annan azumi. Duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likitocin da muka kasance tare da su a cikin shirin suka bamu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku sai kuma likitocin da muka kasance tare da su a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir da kuma Dr. Muslim Bello Katagum. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar har kullum nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. Jama'a masu bi mun kwana mun tashi lafiya. Ni ne mai suna Silva Musa a nan Kaduna. Kamar yadda muka sani muna lokacin azumi ne wanda mu krista muke kiran shi lent lent lokaci ne da yesu kristi a cikin mata a cikin luka da kuma yohana yesu kristi ya yi azumi na tsawon kwana arba'in bai ci ba bai sha ba to saboda mu mabiyansa muna bin gurbinsa to akan fara wannan azumi kwana arba'in kafin ranar ista. To abubuwa guda uku ake bukata ga kowane Krista a wannan lokaci na Lent. Farko shine addu'a. Ana bukatan kowane mabiyan almasihu ya kasance mai yin addu'a. Za ka nemi gafaran zunubanka, za ka yi addu'a saboda wayansu, za ka yi addu'a saboda kanka. Na biyu, ana bukatan ka ka yi azumi. in ba ka iya yin azumi sai ka rage cin abincinka a wannan lokaci domin kana tunawa ne da rayuwar yesu almasihu lokacin da ya zo duniya na biye da shi ana bukatan ka ka zama mai bayar su kana ba ma wa'anda ba su da shi marasa galihu za ka iya tattara kayanka ka kai wa gajeyu ka kai ba marayu da kuma wannan yanayi da muka samu kanmu na rashin tsaro da ake samu wa'anda aka kona musu gidaje ko kuma aka kakkashe yan uwansu wurin da ake kira idps to a wurin za ka iya kai taimako ko ki kai taimakonki a ƙarshe mu sani cewa yesu kristi mutuwansa da tashinsa ya ba mu yanci ya ba mu zarafi mu kira ga sunansa domin akwai jarabobi daban-daban wanda yesu kristi ya fuskanta a wannan yanayin nan ma akwai jarabobi da za su zo mana amma ya za mu yi mu fuskanci wayannan jarabobi mu kuma ci nasara ta wurin yin addu'a da kuma yin azumi ubangiji allah ya bishe mu a Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.